الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو أشرم دتفس قوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai ya dace da biyu ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara muna wannan masallaci na albarkawa a cikin garin zariya jihar kaduna a najeriya muna tafsir muna sura taha muna karshe karshen sura za mu tashi aya ta ɗari da goma sha shida daidai Allah ta'ala yi mana taimako da taimakonsa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قول فنسي ولم نجد له عزما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما bayan da an gama mana bayani ba mu karanta wannan ba ma وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس عبيه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى kissa ce ta uban talikai kissa ce ta gwagwarmaya tsakaninmu da iblis kissa ce wanda take sa alhaddul fasil bainal imani wal kufri wa izu kulna Allah ce ka gaya musu ka tunatar da bayi lokacin da muka ce lil mala'ika muka gaya wa mala'iku na allazina la ya'suna Allah ma hun wa yaf'aluna ma yu'marun usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam sujada na gaisuwa sujada ta girmamawa sujada na tashrifi da takrimi da ihtirami da umarnin Allah wannan shi ne babban abu baya ga shi ba wanda ya halatta a yi masu jada la ta su dole shamsu wala lilkamar wasu lillahi lazi halaka hunna in kuntum iya fita a gudu fasajadu gaba ɗaya suka yi sujjada mala'iku don la ya hasuna Allah ma kuma amarahum wa yaquluna ma yu'marun illa iblis sai iblis a baya ce na ƙi iblis ba mala'ika ba ne zama ne ya haɗa su wani sai ka ga ɗakin shi da kyanwa shi kyanwa ne ko mazuri amma za ta kwana a ɗakin zai kwana a ɗakin zama ya haɗa su shi aljani ne kamar yadda muka karanta a cikin tsoron tulka nan ma muka tashi ko وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر الجنين aljani kuma akwai masu da'a akwai masu sabo daidai da ɗan adamu iblis shine uban aljannu kamar yadda adam ke zama uban talifai sai ce ba zan yi ba sai Allah ya ɗaukaka Adamu a kan Iblis ya fifita shi shi kuma aka tsine mashi Fakulna muka ce in ji Allah ya Adam hakan talikai Adamu inna a aduwwul laka wannan da ƙi yin sujada kamar yadda na umarce ka ka sani abokin gaban ka ne shi kuma abokin ba gaba ba inda za ka burge shi ka mazmumun da kulle lisani walau kana min a'da'ika al-qamarani abokin gabanka zargi ke tsakaninku da dukkan halshen ko me kai sai ya zarge ka kuma ko da abokin gabanka ya kai rana saboda ɗaukaka da hasken wata sai ka ce ya fi duhun gawayi na haka kai taka tsantsan wali zaujika kuma abokin gaba ne ga mai ɗakinka adamu ɗauki matarka ku shiga aljanna amma ga abokin gaban ku nan ku yi taka tsantsan fala yi janna kuma min aljanna kada ku yi sakaci ya raba ku da gidan aljanna ya fidda ku fatashka idan kuka fita daga gidan aljanna kai za ka wahala dan ita ta biya ce kai za ka fita ka sha zafin rana kana neman abinci kai za ka fita wata ranar ruwa ya lakada maka duka kana neman abinci saboda haka kai za ka je gona sabo ya biyo ka a guje tana ta yi ale-ale in ba ka kawo ba da wurin ta ce lafiya mai gida ka ji wai lafiya mai gida tuhuma take yi saboda haka yanzu kuna nan aljanna ba abin da ya dame ku إنك إن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تزمع فيها ولا تبهي kana nan kai da matarka cikin gata cikin kula cikin tsaro daga Allah inna laka an suwace maka an hore maka an azurta ka a gidan aljanna ka ci duk abin da kake so banda ɗan ice guda ɗaya rak amma sauran itatuwa da ni'am aljanna duk ka yi amfani da su Allah ta zuwa fiha Allah ya lamunce maka ba za ka yi yunwa a gidan aljanna ba wala ta'aha ba za ka yi tsaraici ba waɗannan suna cikin ginshiƙan abin da ɗan adam yake rayuwa da shi ciki ba din ciki ba kowa sanki ne wani hanci za ka hura ban bukatan abinci baka bukata wani in ya kwanta a daki ba sai wata bai fito ba to amma kana kwanciya hantsi ya dubilu da yi rana ta take ko ba a ke ka fita ba dole ka fita saboda ciki na kiran ciroma ciroma ciroma ciroma wa annaka la tazra'u fiha wa la tar'a kuma kana gidan aljanna cikin jin daɗi ba wuyar ruwa ba za ka taɓa kishi ba sannan ba za ka fita neman abinci ko abin sha ko abin masarufi ka sha zafin rana ba walata ba ni'ima ce kawai za ka ci ka yi walwala ka yi nishaɗi ka sa abin da kake so ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ba kwabanka ba wahalanka to ka yi wasa ka yi wasa da shaidan komi na iya biyowa baya kutun-kutun gare shi da dungu mugun hannu yana neman ya raba ka da ni'ima ana cikin haka yaya auki فوسوس ilaihi الشيطان kana ya Adam. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم كاغدا إننا كي يشكي ni'imar nan da kake ciki da dukkan abubuwa to za a wayi gari fa ba shi a wasa ilaihi shaitanu shaitan sai ya zo yana yawo da hankalinsa yana sa masa waswasi a cikin zuciyarsa hatta kai ga ya ce ya bi ta nan bai nasara ba ya bullo ta can bai samu biyan bukata ba ya bullo ta can haka hadabinsa bai hasara ba annan ya ce ya adam adam al'adulluka ko kana son na nuna maka in aza ka ala shajaratul huldi akan itaci yadda in ka ci danta zaka dawwama a gidan aljanna in ba haka ba za a waye gari ka zan babu ba ka a gidan aljanna wa mulkin la yabla kuma wannan itaciya in ka ci danta zaka sami mulkin da me ba zai taba tsufa ba kuma ba za a raba ka da mulki ba kusan san wayan labai kun gani to a ɗabi'a ta ɗan adam kullum in abu aka ce ya shafi samu ko za a rasa kaza galibi sai ka game sai ya kankata ya ba da hima a wannan abu to wannan ta nan fa sai ya kama adamu fa akala فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يكففان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغويه ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهديه فأكلا منها فبدل لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأفى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى shaidan bai gushe ba yana lallashi adam yana a'a har aka kai lokacin a wata aya yake cewa wa qasa mahuma yi rantsuwa gayar rantsuwa da Allah cewa gaskiya yake gaya musu kuma abinda yake gaya musu tsabar tsantsabaran madaran nasiha ce ita ce kawai mafita to bawan Allah duk inda yake idan aka rantse da Allah sai jikin shi ya sanyi adam sai jikin shi ya sanyi fa akala sai suka tsinki dan wannan ice suka ci minha daga ‘ya'yanta shi ke da wuya abu na farko fa badallahu ma sau'atuhuma gaba ɗaya sai al'auransu ya fita suturan da ke jikinsu suka nema suka rasa sutura na aljanna ko irin na aljanna ne annabi ya ce a gidan aljanna sai ka sa tufafi ɗari amma tun daga na can ƙasa har zuwa na sama kowanne ana ganin shi da adansa a shakwara ba ta rufe ya ciki eh, eh, a duniya kenan an ce sau'a domin bayyanarsa ya su'u man asabahu shi yasa aka ce ma halitta sau'a yanzu da za a kaddara kada Allah ya kaddara ka yunkura za ka tashi kana da ‘yar ƙaramar wando ko riga Ya, kaɗan ya sauka a cibi kuma wandon kenan falle ɗaya sai wandon ya zame ya faɗi ƙasa kana su, lahi ta awai gomu ganka to in ba a yi sa'a ba gobe ko ka zo ba ka shigowa sai dai ka maƙe a wani waje an gane aiki me yasa Allah da ya halicci halittanka wannan ba shi ya halicci hancinka ba? Hmm? Hancinka ba gaba ba ne a jikinka? Wancan ba gaba ba ne a jikinka? Me yasa ka damu da aka gani? Saboda kasancewa Allah ya taba ma wannan gaba. In ka ɗauke ta ka kai ta inda bai dace ba, sai ta zama maka kumurci ruwan da za ka fitar sai ya zama ruwan guban kumurci ya ba ko ya hallaka ta duniya lahira dama halakake ne ko kuma a yi maka talala mai kamar sake a kama ka gobe kiyama sai a kula gama yanzu ana sakin al'awar inda ba ta dace Allah ka kare ni وقتك يخففان عليهما من وقت الجنة ننتا suka shiga كذبو ganyen itatuwan gidan aljanna suna ƙoƙarin rufe al'awarin wa asa adam wa rabba ta wannan hanyar adam alaihi salam ya saba ma umarnin ubangijinsa fagawa sai ya tafi hanyar tsawara wannan ba ya yi da gangar ba ne Mhm. haka Allah ya kaddara tun usuli shi ya sa wata rana an yi muhawara tsakanin annabi Musa da annabi Adamu kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito Musa ya ce Adam kai ne fa Allah subhanahu wata'ala istafaka bi risalati yace kai ne wanda kai sanadiyan akharajtan nas min aljanna bi dhanbika wa ashqaytahum inda ba ka yi laifi ba ka ci itaciyar nan da mu mutane 'ya'yanka ta ba mu fita a aljanna ba muna wannan wahala adam ya ce haba jika na musa an tallazi istafaka Allah da risalati kai ba babban mutum ne Allah ya zaɓe ka da manzanki wa bi ne kuma ya zaɓi ya yi zance da kai ya zanta da kai aka lumuni ala amurin taba Hullahu alayya qabla an ya ni? ka zarge ni a abinda Allah ya kaddara mun tun bai halice ni ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba hajji adamu musa sai musa ya kada annabi adamu ya fada annabi musa a wannan muhawara dagar tashi ce shi ya nasara alaihi wassalatu wassalam to shine Allah subhanahu wata'ala ce sun mashtaba ko rabbu bayan wannan abu ya auku annabi adam ya tuba sai Allah ya sake zaben shi fata ba alaihi wa ya yace maka kuma ya shiryar da shi ya sauko da shi wannan duniya tamu ya ce ka zama halifa na mai zartar da na da hukunce-hukuncen da zan aiko a doron ƙasa kai da zuriyarka ku ci gaba da kula ga bayani قال بضامنها جميعا abin لبعض adu فإما فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى قال الله تعالى يكي مكو اهبطا دكيد ايال كفتا فسوكو دك جدا الجنة من هذا قولنا مبان جدا جميعا قبائل بعضكم لبعض عدو kuma daga yau ka san sashin ku da sashi abokanan gaba ne ma'ana kai adam da zuriya ka shaitan da iyalansa kakwai ga maki idan ta ji zai bada kai ko ya bada iyalanka don haka kullum ka san shaidan babban abokin gabanka ne kada ka bari ya goye maka shaitana ya raba ka da hanyar Allah don haka Allah ta'ala ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Shaidan na nan yana farauta akwai inda yayi gulbi yayi kwaye ko to kuki yayi tsawo in yi yamma ku ku yi gaba fa imma ya atiyannakum minni huda kuma duk zarafin da shari'ar mu ta zo maka ta annabci da risala da dukkan bayanan da za mu maka na ayi ko a bari wanda muke son a mana bauta da shi to ga ka'ida kuma ta ba a gudaya wanda duk ya bi shari'a ta wala ya dillu nan duniya ba zai fata ba ba zai samu matsala ba wala ya shaka in ya mutu lajima ba zai rashin arziki ba aljanna ba shi Allah ka sa mu san haka ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري أما وندي يكسكر يكسكر يبجري ما أبند نسوكر متى bai yi aiki da littafin da na aiko manzansa da shi ba fa inna lahu ma'ishatan banka wannan za mu sa masa rayuwa ta kunci a duniya ba natsuwa ba karkashi ba kwanciyar hankali ba anashuwa ba nishadi kuma an ya muka aka sashi a kabari ta matse shi kafaɗan dama ya koma na hagu na hagu ya koma dama saboda kuncin kabari allah ka kare mu ونحشره ranar tashin kiyama kuma za mu tashi irin wannan mutum yau mal kiyamata a amoyin mu sun iske ka bi hamdu rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa minana ana'il layli fasabbi wa atrafan nahari la'allaka tarda fasbir kai hakuri tun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har muminin da yake yi domin za ku samu challenge da tsokana irin ne a dalilin kun yi imani Ku ka yi haƙuri. za ka ga sakamakon imani alama ya kulu na game da maganganun da suke ku da shi annabi an ce mashi mawaki an ce mashi boka an ce masa mai sigiri kankan suka ce mahaukaci ne da ya haƙuri allah bai nuna ba wasabihi bi hamdi rabbika kul mulka bisa ka rinka tasbihi kana mai gode ma ubangijin ka jalla jalalu ka yawaita sallah musamman na dole maktubat qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito kaji asuba ta shigo wa qabla ghurubiha haka nan kafin ta fada wasu malamai suka ce wannan ya shafi sallar magariba shine gab da faduwa rana ومن آناء الليل illaili wasu kuma suna fassara ana لإشاء magaruba da isha'i sassan dare don ita magaruba tana إن na fadawa ake yin كما kaga dare ya shiga isha'i kuma dare ya shiga kuma ka yi sallah a lokacin gefe eh, yini a nan wasu suka ce a zuhur da la'asar akwai fassara daban-daban yadda aka kasa sallolin gwargwadon irin wannan bayani amma dai kai takaice wanda muka faɗi la'allaka tamba tabbas in kai haka Allah zai yadda da kai don haka jama'an musulmi sai mu ƙara kulawa sai mu ƙara kiyaye salloli inna salata qadruha azim wa babuha khuffa bil ulum kila hiya sunai ashara alf mas'ala mawjudatin fi kutubihim musaffara kamar yadda imamu yahya al-qurtubi eh, mai littafin qurtubi yake cewa يقول يا قرطبي الدامي المرتدي مسودة الغفار أرنك كرامتا تاشي أن ذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى kuma shi al'amarin duniya duka in baka da kana a wallahi ka tashi in Allah ya baka kana'a ya gama hada maka arzikin duniya da biyara in ba haka ba duk abin da ka samu zaka shiga gogorewa akan wani abin sai ka danne matalaka naira ɗari wayi gari ba lafiya ba an sa rufi da ta kai wannan